This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana yau Asabar biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahra da kanin labaran. Jami'an tsaro da na leƙen asiri sun yi gargaɗin cewa zaben shugaban ƙasar Amurka wanda za a gudanar a ranar Talata mai zuwa yana fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce akalla mutane goma sha tara ne suka jikkata sakamakon harin makami mai linzami a birnin Tira mai tazarar kilomita 25 arewa maso gabashin birnin Tel Aviv. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wani hari da jirage marasa matuƙa a cikin dare inda ya jikkata akalla mutum guda. To kanan labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda 'yan amurka mazauna kasashen waje musamman ma afirka suke shirin kada ƙuri'arsu a zaben shugaban kasar amurka na bana mai mahimmanci ɗauki matakai ba na wasa ba saboda komi yadda daidai na taɓa yin zaɓe a nan nijar ɗin kuma yadda tsarin yake gudana daidai yake da kamar kayi zaɓe a can amurka ɗin za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin da ma ra'ayoyin wasu 'yan nijar a game da zaben na amurka sai kuma batun kiran da masu kare haƙƙin bil'adama da sauran masu ruwa da tsaki suka yi ga gwamnatin shugaba tinubu kan yaran da aka kama lokacin zanga-zangar ga gari da ke tsare a gidan kasu. sannan kamar kullum a rana irin ta yau asabar baba yakubu makeri yakan gabatar da shirin a dawo lafiya kuma kamar makon da ya gabata shirin zai ci gaba ne da tattaunawa da alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa nato kan yadda mutane suke warwasan ganimar mai a duk sa'ad da babban motar da mai ta yi hatsari. Sannan za mu karanta wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. To amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. jami'an tsaro da na leƙen asiri sun yi gargaɗin cewa zaben shugaban ƙasar amurka wanda za a gudanar a ranar talata mai zuwa na fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro daga cikin gida da waje kakakin ofishin 'yan sandan portland mike bana Our officers quickly determined that there was an incendiary device ya ce jami'an sun gano cewa akwai wata na'ura mai kunna wuta da aka makala a cikin akwatin zaben kuma ita ce ta tayar da wutar jami'ai sun ce akwai yiwuwar samun ƙarin barazanar tsaro yayin da amurkawa ke shirin kaɗa ƙuri'a da kansu a ranar zaɓe manyan jami'an tsaron zaɓe kamar jan esteli tare da hukumar tsaro ta yanar gizo sun ce ƙoƙarin a nan shine kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu kada su shiga cikin wata fargaba despite the fact that the threat environment has never been more complex, election infrastructure. Jen Esteli ta ce duk da cewa akwai yanayi na barazanar tsaro masu ruwa da tsaki a zaben ba su taɓa yin shiri irin na wannan karan ba. Tun daga watan Janairun shekarar bara jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi suka tantance sama da 1,300 na ayyukan tsaro baya ga atisaye da yin shiri don fuskantar kowane irin yanayi a ranar zaɓe. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce akalla mutane goma sha tara ne suka jikkata sakamakon wani harin makami mai linzami a birnin Tira mai tazarar kilomita 25 arewa maso gabashin birnin Tel Aviv. sojojin kasar sun ce an harbo makami mai linzami uku daga lebanon zuwa tsakiyar isra'ila da sanyin safiyar yau asabar ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta wallafa faifan bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna tashin gobara da hayaki daga wani gini yayin da masu ba da agajin gaggawa suka isa wurin ma'aikatar ta bayyana cewa wannan shine sakamakon harbin makamin roka kai tsaye da kungiyar hezbollah ta kai kan wani gini a garin tira na yankin larabawa a isra'ila wanda ya raunata fararen hula goma sha tara rundunar sojin isra'ila ta bayyana a dandalin sada zumunta na telegram cewa ta kakkaɓo wasu daga cikin makaman A yau ne babban shugaban addinin kasar Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Isra'ila da Amurka kan hare-haren da ake kai wa Iran da ƙawayenta. Ayatollah Ali Kamini ya yi magana ne a daidai lokacin da jami'an kasar Iran ke ƙara yin barazanar sake kai hari kan Isra'ila bayan harin da ta kai kan sansanin sojin Iran da wasu wurare da ya kashe akalla mutane biyar a ranar 26 ga watan Oktoba. A cikin wani faifan bidiyo da kafar yada labaran Iran ta fitar, Kameni ya ce makiya Amurka ko shakka babu za mu mayar da martani kan abin da suke yi wa Iran da al'ummar Iran. Kashin labaran duniyar na farko kenan. Kafin Zahra ta karanto sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da aka fara kirga 'yan kwanaki gabanin zaben Amurka na bana mai mahimmanci ga al'amuran duniya. na tattauna da alhaji mai bukar wani ɗan asalin nijar ba amurki wanda yanzu haka yake nijar kan yadda 'yan amurka mazauna nijar suke shirin kada ƙuri'unsu ga yadda hira ta kasance watan da ya shige na tahi amurka kuma a can na yi amfani da dama na yi nawa zaɓe to a nan ma amma abokanmu suna na suna shirye-shirye na zaɓe su za su yi shi ne ran talata insha Allah an ɗauki matakai ba na wasa ba saboda komi ya tahi daidai na taɓa yin zaɓe a nan nijar ɗin kuma yadda tsarin yake gudana daidai yake da kamar kayi zaɓe a cin amurka ɗin tunda dai in ka zo a nan ne ofishin jakaɗanci za ka yi na amurka E, kuma sun ɗauki matakai in ka tahi ba wani dogon lokaci ba ne za ka ɗauka kawai za ka yi zaɓen ka ne ka fita kamar a can amurka ɗin ne kuma komi tsari a tsare yake kuma komi na tahiya daidai wa daida amma babu wani abin da zai tada wa mutum hankali akan zaɓen da za ka yi a nan nijar ɗin to abin da ya kamata mu koya mu kasashen afirka shi zai zaɓi ba yaki ba ne kuma ra'ayinka ne za ka bada ka ɗauki wanda ka so kamar yadda na gaya maka ni na lura cewa a lokacin da na yi zaɓe a can amurka watan da ya shige akwai yara na guda biyu na lura ita yarinya ta zaɓi democrat amma a yadda nake tsammani shi yaron republican ya zaɓa to amma wana ta kula mishi ba ce dole sai ka zaɓi wanda nake so fi sabilillahi yana da nashi ra'ayi yana da lallai shi da ya sa ya zaɓi wancan zambiyar ni ko ina da nawa ra'ayi Shi ne ya kamata kowa ya gane ba dole ba ne kowa ya bi ra'ayi guda daidai dai kowa ya komi akan gaskiya kuma abin da na lura a nan abin da yake bata mana siyasar mu a nan afirka ba 'yan siyasan ba ne kadai a'a mu talaka muwa muna da namu laihi hisabilillahi sai ka gani mutum ya sa ma kan shi ganye wai a sai shi bai yi ba mana wannan magana wai a bashi kuɗi sai ka zaɓi abin da shi wanda baka kuɗin yake so abubuwa ne wanda ya kamata mu yi lissahi shi wannan zaɓe in ka yi sai watakila shekara hudu ko biyar za ka maimaita kuma shi wannan wanda ka zabe ka dan kuɗi ka zaɓe shi zai maka abin da ya ga dama a cikin shekara hudun nan ko shekara biyar amma in ka bi gaskiya ka zaɓi wanda kana kyautata san cewa zai maka aikin kirki zai maka ƙasar ka aikin kirki to shekara hudun nan sai ka ga harkoki sun sauya. Alhaji Mai Bukar kenan wani ɗan Amurka ɗan asalin ƙasar Nijar Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Sannan ana iya bibiyar mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X wato Twitter a da da Instagram. in ziga Zahra da kashin labaran duniya na biyu. jami'an ukraine sun ce rasha ta kaddamar da wani hari da jiragen sama marasa matuka a cikin dare har zuwa sanyin safiyar yau a kib babban birnin kasar inda ya jikkata akalla mutum guda jami'an sojin birnin sabih poko sun ce burbushin jiragen marasa matuka da aka yi amfani da su wajen kai harin a gundumomi shida na birnin ya raunata wani jami'in 'yan sanda tare da lalata gine-gine da tayar da gobara magajin garin vitali kilitsko ya bayar da rahoton cewa mutane biyu sun jikkata ya ce an kakkaɓo duka jiragen marasa matuƙa da aka kai wa hari da su rasha tana kai hare-hare ta sama kan garuruwa da biranen ukraine tun lokacin da rashan ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 a yau asabar masu aikin ceto sun ci gaba da neman gawarwakin mutanen da suka mutu a yayin da jami'an spain ke kokarin bayar da agaji ga 'yan kasar wanda mummunan ambaliyar ruwa ta ritsa da su inda ta sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 kusan dukkan mace-macen an same su ne a yankin gabashin valencia inda dubban sojoji da jami'an 'yan sanda da masu kula da al'umma ke aikin share tarkace da laka wajen neman gawarwakin mutane jami'an sun ce ba a ji ɗoriyar mutane da dama ba Ƙayyade ainihin adadin mutanen da suka mutu yana da wahala tunda ambaliyar ruwan ta lalata hanyoyin sadarwar tarho da sufuri ministan cikin gida fernando grande malaska ya shaidawa gidan rediyon kadina sar cewa mutane 207 ne suka mutu ya ce ya yi imanin za a samu ƙarin asarar rayuka hukumomi a valencia sun hana shige da fice a tituna na tsawon kwanaki biyu don baiwa masu ayyukan ba da agajin gargawa damar gudanar da ayyukan bincike ceto kamar yadda ya kamata Zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya mai cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International, Sislak da sauran masu ruwa da tsaki sun yi sukar gabatar da yara masu ƙarancin shekaru a gida a gaban kuliya waɗanda ake tsare da su a gidan kaso tun bayan zanga-zangar gama gari da aka yi na kuncin rayuwa a Najeriya. lamarin da ya ɗau hankalin jama'a bayan da wani yaro cikinsu ya sume a kotu sannan aka sanya tsauraran sharaɗan belin yaran wannan dalili ya sa kungiyoyin suka buƙaci gwamnatin tunubu ta sake duba kan wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Hassan na kai na aiko mana daga Abuja. Lauyan gwamnatin Najeriya kenan, barista Remazonte Ezekiel kewa 'yan jaridu karin bayani abin da yasa aka kamo tare da gurfanar da yaran nan sama da guda ɗari a gaban kotu da aka kamo yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da kuma neman kawo karshen mummunan shugabanci a najeriya inda ke cewar an kamo yaran ne saboda kokarin wargaza najeriya ta hanyar ɗaga tutar kasar rasha sannan suna kira ga sojoji su yi je mulki bayan kuma komai na tafiya daidai a kasar nan waɗannan yare dai kimanin su 114 da aka kamo su yayin zanga-zangar gama gari don adawa da tsadar rayuwa a Najeriya da aka yi a watan Agustan wannan shekara. An gurfanar da su ne a gaban wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja. Ake tuhumar su da zargin yunkurin juyin mulki ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa yaran waɗanda galibin su sun kanjame sun bushe saboda tsananin yunwa da tashin hankali wasu su ma ko zama ba sa iya yi yayin da wasu kuma ke faɗuwa a harabar kotun a cikin wani irin yanayi na ban tausayi da hakan ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya malam Isa Sanusi na zama daraktan Amnesty a Najeriya waɗannan yara saboda ba su da galihu ne aka kama su yawancin yaran nan ma ba su san abin da ake yi ba akwai yaran ma da mahaifiyarsa ta ce kawai ta aike shi sayan sukari ne za a yi amfani da shi da ya fita bai dawo ba kawai yana kan hanya jami'an tsaro suka kama shi saboda haka yawancin yaran nan ba sausan ma me zanga-zangar ake yi ba duk abin da ake yi na zalunci bai kamata har yara su shigo abin da ya fita da hankali shine yadda waɗannan yara kusan kwanaki casa'in da uku da suke ɗaure duka suka rame suna cikin yunwa kuma daga ganin su sun galabaita lafiyar su ma ta tabo da haka mu muna Allah wadai da irin wannan zalunci da aka nuna da kuma kama yaran kansa da kuma halin da aka saka su a ciki a yi amfani da doka wajen tsorata mutane domin kada su fito su nemi haƙƙinsu a waɗannan yara ba su yi laifi ba domin zanga-zanga ba laifi ba ce saboda haka. to amma lauyan gwamnatin najeriya rimazonte ezekiel na da ja ga wannan ra'ayi na amnesty international. waɗannan yara da muka kawo kotu a yau dukkaninsu manya ne galibin su ma magidanta ne wasu su ma sun kammala digiri barista hamza nuhu ne na daga cikin gungun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke kare waɗannan wannan yara a kotu kuma na tambaye shi takamaimai ko me suke so a yi abin da muke so ya faru a nan shine na farko muna kira ga jagororin arewa a su kira a hankalin shugaban kasa a salimi yaran nan kuma a taimaka musu wajen saisaita eh, daidaita kwakwalwansu da kuma tunaninsu da firgici da suka shiga babu a dokance a ko ina da aka ce wai wannan in ka daga tutan wata kasa ka aikata laifi ba wannan a gefe guda kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci a attorney general na tarayya kuma ministan shari'a latin Latif Fabemi da ya sake nazarin tuhume-tuhumen zargin laifin cin amanar kasa da ake wa waɗannan yara da hakan ya ƙara jawa gwamnatin mummunan suka da kuma Allah wadai daga ciki da wajen Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Sai kuma rahotonmu na uku akan zaben Amurka na ranar Talata mai zuwa. a ci gaba da kawo muku rahotanni a kan zaben amurka wanda duk yanzu ya ɗau hankalin ƙasashen duniya wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan nijar a game da zaben da ake da za a gudanar a wannan talata mai zuwa haruna gare ka. Ana iya cewa aski ya kawo gajera domin ya wuce ke goshi game da zaben kasar Amerika inda 'yan takara biyu na jam'iyyun Democrat cewa da Kamala Harris mataimakiyar shugaban kasar Amerika mai ci yanzu da ɗan takarar Republican cewa da tsohon shugaban kasar Amerika Donald Trump ke fafatawa nan da 'yan kwanaki kalilan masu zuwa. Kuma akan haka 'yan niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan wannan zaben. Mu Soma da Abdulrajiku Musa shekarau da ke ganin donald trump ne mafi cincinta ga mulkin kasar amurka to a yanayin da ake ciki yanzu maganar gaskiya in demokrat ta sake dawowa yakin gawas ta tsakiya ƙara tsananta zai yi domin ta gayi a cikin yakin neman zaɓenta abinda magabacinta yake nan gayi Joe Biden na gabas ta tsakiya za ta yi ne shi kenan contribution wanda Amurka take badawa taimako na tallahi da take ba mutanen ƙasar Yahudu wa Nasara kenan za ta ci gaba da yin shi a matsayinta na mataimakiyar tsarin tafiyar da suke a cikin demokradiyya na demokrat tunda tare da ita duka ake abubuwan kenan ita ne shi za ta ci gaba da shi za ta yi sannan shi ko a cikin yakin neman zaɓe shi donald trump ya nuna yakin da ake na ukraine da rishi tsotare soviet shi bai shiga ciki kuma contribution taimako wanda amurka take badawa shi ba zai dau arzikin kasar shi ba ya kai kuma ba zai kai jami'an kasar shi ba su ci gaba da halaka arzikin su ya ci gaba da halaka zai dawo ma tattalin arzikin amurka zai dawo ma kuɗi na amurka eh, dola saboda in ya da ta mayan kasai sai na duniya kasuwar duniya wurin canjin kuɗi da kasuwar da za su yi kasar su 'yan kasar su umfana da arzikin kasar su ba arzikin kasar su ya tafi wurin yaƙi ba na wajen ukraine nan ga abin da ya gai sannan na gabas ta tsakiya bai iya fitowa fili ya kalubalance su domin amurkawa ya hana shi dama sai dai na 'yan siyasa ya yi zanyi ba zanyi ba amma magana gaskiya yana da wahala a samu shugaban ƙasar amurka wanda ba zai kama ma yahudu wannan nasara ba mutanen isra'ila yana da wahala ita kuwa ishatu malam bar mu gani take yi kamala harris ce ke iya ceto duniya daga matsalolin da take ciki yanzu haka wai da sama mace na ta ci mulki tunda in ta ci shi wallahi wata matsala ma za a magance ta amma kaga in dai wangana ya komo to wurin jiya noman goji paske duka suna munafukan duniya saboda mutum in yana da tsotsar ra'ayi to ba mutum da kirki bana kenan ita da ba a san ba wadda take ciki mu mun hi gane ma macen ma da shi duk wanda an kai a samu sassauci bisa ga macen da shi mm. eh tunda shi ya gwada an gani an san shi ko wane ne a bangaren masu kare haƙƙin dan adam muzazzabi na bayan zalika suke ci gaba da yi a Nijar game da wannan zaben ma'ana ba su nan ba su can kamar yan wanda daya daga cikinsu ya yi mini karin bayani amma ya soma da gabatar da kansa sunana yusuf abdulhamidu na bisa wa zaben kasar amurka allah ya sa dai wanda zai zai kamanta gaskiya allah ya bashi wannan milkin kasar yau kowa san ina ne matsalar duniya take a kasar palestine ne take wanda in allah ya bashi sa'a ya hau mulki kana karo karshen wannan yaki shine ni dai fata ta a matsayina dai na wanda da yake neman kare injin dan adam saboda in ka diba abin da ke faruwa palestine ba amma maganar inci wannan tsakanin Israel Palestine yau har da liban ta shiga har da Iran ana so kenan in ba a samu president wanda zai tsaya tsayin daka ba ya kare wannan abu in ba ya hankali ba wajen yaki na duniya na uku za a shiga ko yaya za ta kaya a ƙarshen wannan zaben Allahu masani Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar a gaida Haruna Mamman Bako Shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta kasa ta NATO shiyar arewa maso yamma akan batun ɗiban mai a lokacin da motar da man fetur ya yi hatsari. lamarin da kanta da gobara har ya kai ga sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kamar yadda ya faru a makonni uku da suka shuɗe a garin majiya na ƙaramin hukumar taura a jihar jigawa ga ci gaban tattaunawar tasu. a ba zan ce ba ɗaukan matakai ba muna tarurruka wanda Allah muna yin taro sau ɗaya a shekara wanda za a zo a bijiro da matsalolin da suke cikin harkokin man na kowane bangare kuma a tattauna su a samu mafita ko kuma a bada shawara yadda za a samu mafita saboda a mai da shi doka saboda haka muna aiki tare yadda ya kamata. To amma za a ga cewa kamar taron naku ya zama kamar na a tarin ne na shan shayi ne saboda kaga a lokacin da ake alhinin na jigawa kwana ɗaya kuma sai aka ce wata tankar mata da faɗuwa can a wajen ibadan wannan kuma ya faru ne kusan ƙasa da wata guda da ko wani abu mai kama da haka da wata mota ta faɗi a can jihar Niger ita ma ta yi asarar rayuka. Za ga an ka tattara a shekara motocin kunnan suna asarar rayukan 'yan Najeriya da dama kuma gashi kana cewa kuna ma taro na shekara-shekara har ma kuna bitar abin da ke faruwa. Wannan hadari ai shi yasa aka kira shi hadari saboda ba zai ba ka iya sanin lokacin da zai faru ba. Kuma shi hadari abubuwa da yawa ke kawo su. amma mafi yawanci dan adam shi yake da kusan kashi tamanin da biyar zuwa casa'in da yake jawo hadari saboda shi karfe baya zuwa ya samu hadari shi kadai in ba larura ta kai larura ba so shi yasa aka bi da hankali akan su kansu direbobin da suke tukawa hadarukan da suke faruwa kuma mafi yawanci babban wanda ya faru a niger state shi ainihin motar da take dauke da Eh, motar da ta samu hatsari direban da yake dauke da jama'a shi ya zo ya shiga motar da take tsaye wannan wuta ta tashi wannan kuma eh, na jigawa muna ganin akwai irin abubuwan eh, abin da yake rage gudu na kan hanya dan an sa shi daga nan wannan farkon jigawa zuwa har kusan karshen ta duk da cewa na ga ciccire wasu amma duk da haka wajen bai ciru ga baki ɗaya ba so abu ne wanda sometimes wani abu kamar a cikin aiki ne mechanical ne da kuma rashin can hanyoyin wanda za ka iya sallama mota lafiya lafiya kafin su je inda za ta je ko garan forest ko bangaren cook ko wani bangare zai iya amsawa saboda sha'anin aiki yau yau da gobe ko kuma rashin can wannan hanyar. to misali ka ce kuna taron shekara shekara kuna bujiro da irin waɗannan abubuwa kuma me kuke yi da ku da hukumomi to in an yi wannan taron ana ana ana sa kamar a ja layi inda ake so a yi aiki ba tare da an kasa wannan layin ba duk wanda ko kuma kamfani da ya kasa yin eh, yin cika wannan ka'idojin na wanda zai tabbatar an yi aiki cikin kiyayewa da cikin eh, a kama lafiya za a sa wannan wanda ya kasa to ba za a bari ya ci gaba da wannan aiki. Akwai matakai da kuke ake ɗauka wayar da kan 'yan ƙasa misali tsakanin ku da hukumomin da lamarin ya shafa misali kan haɗarin da ke tattare da ma shi kansa ta'amali da man fetur da iskar gas misali. Wala saboda Allah wannan abu abu ne budadde wanda kowa ya sani cewa in mai ya haɗu da dan uwansa aka haɗa karfe da karfe inda aka samu suka kuta za ta tashi kuma mafi yawancin eh, mutanenmu na karkara wani lokacin suna toshiwo kunnuwansu saboda bukatar su ta wannan lokaci in aka samu hadari za su yi taru su yi rubutu akan abin da ya faru saboda su karu ba dan su ceci a wannan yanayi da ya faru ba don akwai Eh, yanayi da yawa da ya faru ko motar fasinja ce a yanzu a kasar mu abin ya kai ga an samu hatsari kafin a taimaki wannan rayukan lafiyar da yake cikin motar fasinja za ka ga wasu ana caje musu kayansu ana caje musu aljihunsu ana ɗauke abu da aka san zai zama na samun kuɗi ne to saboda haka wannan abu ne babba wanda ita kasa da kanta ya kamata a wayar da kan jama'a a nuna musu eh, cewa duk wannan abubuwan da ake yi ba kyau kuma in ya ɓaci zai zo ya haifar mana da irin wannan asarar da ba a san ganin ta kuma ba a ka yi maganar asara yanzu misali wannan al'amari na jigawa da ya tafi da rayukan bil'adama wajen mutum 200 ya zuwa yanzu me za a iya cewa kungiyar ku ta mamallaka motocin nan na dakon fetur ta koya a matsayin darasi wanda zai ba ta damar ɗaukar matakai na kan da garki a gaba. Na farko ah, ba mu yi kasa a gwiwa ba da mu akari ce da aka yi jana'izar wannan bayan Allah kuma ah, an samu wakilci mai karfi ƙarƙashin ah, shugabancinmu na ƙasa don ziyarci headquarter jihar wajen gwamnan jigawa kuma an tattauna a wannan tattaunawa ma an yadda cewa za a yi wani kwamiti wanda za a wayar da kan akalla mutane gawa akan kiyaye irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma na san ba da dadewa ba mai girma gwamna zai amince zai ta halewa wannan kwamitin fara su. wanda in allah ya da zai taimaka wajen wayar da kan jama'a dalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin shi bakon namu alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya koma ne daga nan birnin washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. a da na gwamma. Yanzu sai wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko muna ta imel. Yau za mu fara da saƙon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddatai da Magarin da Isihu Makeri Maddatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da Raka. Suka ce a wannan lokacin na kaka a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar inda aka cika samun saɓani kusan kowace shekara tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga bangarorin biyu da ke zama tamkar dan juma da dan jummai cewa ya kamata su zamo masu mutunta dokar kasa da ganin mutuncin juna domin hakan ka iya taimakawa kwarai wajen ɗinke barkar da ke tsakanin su. sai sakon shehu adamu rijau ya ce gaskiya abin akwai takaici a ce wai arewa ba mu da manyan da za su yi magana da murya ɗaya a ji a ce ana azabtar da yaranmu saboda sun yi zanga-zangar tsadar rayuwa saboda kawai an ga ba su da galihu babu komai akwai allah daɗin abin dai ba a duniya za a tabbata ba sakon sani mai langilange ya wuri kuma ya ce muna marhabin da fara tattara asarar da 'yan kasuwa suka yi sanadiyar rashin wuta domin neman diya da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako na gaba naku ne Musa Malam Indu Kazawai Nijar da Garbu Kazawai da ɗan Maliki mai magani bakin kasuwa birnin Kazawai a Nijar. Suka ce, muna kira ga gwamnatocin Nijar da Burkina Faso da Mali da su ƙara tsaurara tsaro kan motocin dakon kayan abinci da suke fuskantar ƙalubale daga 'yan ta'adda. Muna addu'ar Allah ya kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan yanki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima a jimu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mailan Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.